hello mubarak Allah mun jagwal ya ake ciki ta samu ne ta samu me a ƙasa transformer ah da kyau ana kawo ta akai ko ba kawo ta akwai wuta akai yanzu haka eh to wani lodi ne akan ta akwai lodin babbai eh akwai lodin zanwa eh kai ta biyo har ta gidan sarki ah da kyau abinda nake so da kai yanzu zan zo in same ka saboda muna bukatar dama irin waccan transformer da muka samu wadda ba ta rabo da wuta to ba ta cin fa a ka kwantar da hankalinka ba ka ce akwai lodin gidan kankara akai ba ai idan na siya kai ne mai firiza kai zan bawa wuta a kai duk kankarar kano ta ka ce uban harkalla uban harkalla uban harkalla uban jagwal ya ake ciki uban harkalla ne ya kasara in dai jagwal ne ni ne baban sa. nnpc ce nnpc eh matatan mai fa ba. nan uban harkalla waye zai sayar da ita a'a to ai me gayya mai aiki ne wanda yake sa ran zama shugaban kasa ce a kira uban jagwal eh a mai da shi saboda shi ya san zaben 2023 shi zai hau mulki to kaga wannan abin yi za a yi ba asara garanti ma har kalla da ba asara kenan nawa aka bata kuɗi ka taba ji na baka farashin abu eh kuma haka ne bara da zo kawai in same shi bara in zo in same shi to ka hangarta action hello bahar kalla uban jagwal ya yake ciki ta samu ne ta samu harka ce mai tsoka to da kyau yanzu ma wani gidan mai na zo dubawa so nake manajan ya fita mu biki. me a ƙasa taran su koma ce kaga na kawo caji na ga da wuta a kanta eh saboda haka yan unguwar na kishin kishin za su sai da ita to da lodi a kanta akwai lodi a kanta ina da ina ne akwai lodin noman salak to janguza barek eh sannan da yar akuwa a za ta yi abin da nake so da kai ka zo mu buge ina daidaitawa da gidan man nan saboda zan zuke man ne yanzu to shikenan maza maza a buga a kwashi ba ka da matsala uban har kalla action uban har kalla uban jagwal ya ake ciki ta samu ne a a a ta samu harka ce mai tsoka Allah ko wallahi to a ƙasa ai taran su koma ce na zo ta unguwa na kacaji gab gab gab roll action bahar kalla uban jagwal ya ake ciki ne ta samu ta samu harka ce mai tsoka Allah ko ta rasu komar unguwanmu ne ta ziyarwa ya gane wallahi roll action bahar kalla uban jagwal ya ake ciki ne ta samu ta samu harka ce mai tsoka a me a ƙasa taron su koma ce haka na kai caji unguwar na ji ana kicikicin za a sai ta a da kyau shi sa kake burge ni ba kalla akwai wuta a kanta ko babu kai kai kai kai akwai lodi yanzu haka ma suna da wuta ba lodi bane ba akwai wuta ne ba akwai wuta yanzu haka to shi ke eh ba Allah ke mana roll action hello war kalla uban jagwal ya ke ciki ta samu ne ta samu a haba ne ai wannan har kallar mai tsoka ce Allah ku Tara su koma ce ta uku. ai tunawa nake yi Allah ya ce uwar kalla ya roll action bahar kalla Ah, bahar kalla Okay, to shi kenan 没有啊，们还九十九。